assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu hmm. malam mai tambaya na farko ya ce ya kasance muna tare da mijina tsawon shekara 20 muna da 'ya'ya hudu yana da alkhairi sosai yana kuma kokarin wadata gidansa iya ikonsa amma dai talaka ne wani lokaci ni nake bashi kudin cefane wani lokaci kuma kuɗin makarantar yara ma ni nake taimaka masu da shi matsalar mu ɗaya da shi gurin kwanciyar aure shi baya gajiya ina iyakacin bakin ƙoƙarina amma yakan ƙure ni yakan ce zai ƙara aure to tambaya ta ana in ya ƙara auren ina da laifi ko ya halatta in ce ya je su ci gaba da rayuwa da waccan matar tasa ni ya ɗauke min saduwar aure na haƙura in zauna in zaman ‘ya'yana yin hakan ban saba wa Allah ba to alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala a wannan baiwa Allah da ta tambaya ya nuna mutuniyar kirki ce mutuniyar arziki ce kuma akwai ƙauna da soyayya da fahimtar juna tsakaninta da mijinta da farko dai ta faɗi tsawon zaman da suka yi kuma na biyu ta faɗi irin ni'ima da Allah ya musu na 'ya'ya har guda mm. hudu sannan kuma na uku ta faɗi cewa mutumin kirki ne yana kula da gida yana kula da iyali yana ɗaukar nauyinsu sannan na hudu ta faɗi cewa ita ma takan shigo wata rana ta bayar da ta ta gudunmawa domin dai gida ya nasara sannan abu na shida ko na biyar ta faɗi cewa mijinta yana da tsananin bukata wanda kuma ita bukatar ta ta ba irin ta mijin bace sannan kuma na shida ta ce mijin yana so zai ƙara aure. to idan ya kara auren a nan tambayar ta fito bayan duk ta ba da wannan labarin cewa idan mijinta ya ƙara aure shin ita tana iya cewa ita ba ta da bukatan yin mu'amalan aure da shi ya je su ci gaba da mu'amala da amaryarsa sannan kuma gudunmawar da take bayarwa a gida na wasu lokutan mijin bai da hali duk da ta yabe shi da kirki amma dai ta ce talaka ne wasu lokutan take ba da gudunmawa to shawarar da zan baki shawara ce guda uku na farko dai ki ƙara rike wannan miji naki da kyau haka domin gaskiya samun miji irin nakin nan a yanzu yana da wahala haka sannan na biyu kamar da kika faɗa kina iya ƙoƙarin naki to ki ci gaba da iya ƙoƙarin naki mm. domin ai kin yi ƙoƙarin tun da hakun haifi ƴaƴa huɗu a haka kun kwashe shekaru a haka to bai kamata sai yanzu sai ki ce kuma yanzu ne ya fi ƙarfin ki ko kuma yanzu ne ba za ki iya ba da duk can da kika iya a baya yanzu ma ki ci gaba tsawon shekara ashirin mm. sai kuma yanzu ki ce sannan na uku yin auren nasa zai rage miki kema nauyi domin ya auri wata mata kin ga kun zama ku biyu in ma da hali ya ta uku in da hali ya ta hudu to kin ga nauyin ki ya ragu ta wannan bangaren sannan kuma gudunmuwa da kike bayarwa kada ki fasa ta cewa kina ba da gudunmuwa ta kuɗi domin kula da 'ya'yanki wannan gudunmuwa da kike bayarwa saboda Allah kike yi kuma Allah zai baki lada kada ki yanke wannan tunda kin yabe shi da kirki ko ki yabe shi da cewa yana gazawa cikin wasu harkoki na rayuwa ba sannan kuma ki ce ke kin wadatu cewa ke din a sallame ki hmm. to wannan za a ɗauka fushi kika yi saboda an yi amarya ko kuma a ɗauka cewa kina cikin damuwa ne to amma hmm. dai kya iya cewa kin ƙara masa kwanaki a wajen amaryar kamar hmm. misali a ce ya kwana biyu a can ya kwana ɗaya a gurin ki. ko ya kwana biyar a can ya kwana biyu a gurin ki. to kin ga kina ba da hutu ko kina ba da rata na wasu kwanaki kafin ita ma amarya ita ma ta ta zo da nata uzurin haka da haka muna muku fatan alheri mm. kowa kakki canza ko ɗaya daga cikin halayen da kike yi na ba da tallafi a cikin harkokin gida domin 'ya'yanki ne da mijinki su ne iyalanki shi ma matarsa da 'yansa su ne iyalansu da haka kada ki fushi ki ce kin janye daga mu'amala ta aure da shi sannan kuma kada ki janye taimakon da kike bawa kuma kake hana shi yin aure tunda yana da buƙatar yin auren kuma in ma za ki iya taimaka masa ya auren kika yi haka kin samu lada duk da ba dole ba ne aske mai ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa